Baccin sanya malaman jami'a akan manhajar IPs ta biyan ma'aikata albashi na bai ɗaya da gwamnatin Najeriya ta samar na daga cikin jerin bukatun 'ya'yan ƙungiyar ta ASU da suka haifar da tankiya tsakanin gwamnati da ƙungiyar. Malaman jami'a dai na da'awar cewa manhajar ta gwamnati ta saba da yanayin tafikar da tsayukan jami'a don haka suka ƙi amincewa da ita. To amma a madadinta sun ƙirƙiro wata sabuwa mai lakabin UTAS da suka ce za ta tabbatar da tsantseni da kasawa a faifai kan yadda shugabannin jami'o'in Najeriya ke sarrafa kuɗaɗen da suke samu. Farfesa Mahmud Lawan shine shugaban kungiyar ta'asu mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mun zauna da mutanen gwamnati kusan sau biyu ko sau uku a ɗan bayan nan. to a wannan zaman da aka yi an gabatar da shi wannan manhaja to kuma sun amince sun yadda cewa wannan manhaja da muka yi ya dace ya yana da kyau za a baiwa ita hukuma da take kula da abubuwan da ya shafi samar da manhaja wato kenan hukumar da ake kira na nidda wanda aka ce su ne za su yi wannan integrity test kuma daga dai bayanan da su mutanen gwamnati suka yi sun nuna cewa nan ba da jimawa ba za a yi wannan integrity test kuma za a ji ba'asin menene ya biyo baya bayan an yi wannan test mm. muna dai sauraron su mu ji yaushe ne za a gama duba shi za a gama shi yin wannan integrity test idan har ta karba din mu muna ganin zai zama babban nasara a gare mu kuma an za a wuce wannan matsayin kenan. Baya ga manhajar sarrafa kudaden jami'a batun samar da isassun kudaden aiki ga jami'o'in da kayayyakin aiki da suka dace da zamani da kula da walwalar malaman jami'a na daga cikin dalilan yajin aikin da 'yan kungiyar ta ke yi tsawon watanni takwas. lamarin da ya sanya ɗalibai suka fara kokawa. Sunana Umar Isa Dandago duk ƙasashen da suka ci gaba da ilimi suka ci gaba. To yanzu idan da a ce Najeriya tana bawa ilimi mahimmancin da ya cancanta ta bashi to da tabbas ta kai inda ta kai. kuma a gaskiya dai ni a gani na a zauna kan teburin sulu diplomasiya ta yi aiki gaskiya in gwamnati za ta yi adalci ta ba wa malaman jami'a abin da suke bukata ilimi ne ko nawa aka shawo ilimi ba a waɗi ba sunana ibrahim salisu nasir duk wani ɗalibi da yake jami'a yana so a dawo a ci gaba da karatu da dan haka haka kiran da zan yi da gwamnati ya kamata ta dawo da hankalinta in dai ba su take kasar nan da wani lokaci ta zama abin tausayi ba ana magana wata takwas yana jefa matasa cikin wani hali da kuma wasu wasu miyagun dabi'u saboda sai rasa inda za su je tunda ba sana'a suke ba daman karatun nan suka sani to inda babu shi za su shiga wani hali mummuna kuma za su sanya ƙasa a cikin wani hali wanda ba a sa ba ga dalibai su ma malaman addini sun shiga tsakani ta hanyar kira ga bangarorin biyu su yi sulhu da juna. a yayin taron masu ruwa da tsaki da al'ummar gari wadda reshen jami'ar bayero na kungiyar ta'asu ya shirya a ƙarshen mako sheikh abdulhab abdallah guda cikin mashahuran malaman musulunci a najeriya ya roƙi gwamnati da malaman jami'o'in su kawo ƙarshen wannan takaddama saboda illarta ga makomar rayuwar matasa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria